takwas ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu da arba'in uku. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka a cikin ‘yan uwa masu albarka waɗanda suka taru suka yi sallah insha Allahu ta'ala domin Allah kuma suka zauna don watakila su saurari wani abu wanda ya shafi shari'ar musulunci domin gyara a addinin Allah ko kuma fahimtar wani abu wadda watakila mutum bai fahimta ba da ko kuma dama can ya riga ya sani ya zama tunatarwa gare shi wata mafiya yawa haka ne kuna fatan Allah subhanahu wata'ala kuma yadda ya ba mu daman haduwa a nan Allah ya tara mu a gidan aljanna Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa mu ya fasaha musu kaburburan kaburburansu da dukkan malamanmu Allah kuma ya shiryar da mu ya shiryar da mu Allah ya shiryar da iyalanmu manya-manyan malamai sun hadu na yi ta ganin manya-manyan malamai tun da rana nake ta kallonsu har zuwa yanzu waɗanda duk Allah ya ɓoye su a wannan gurare suna ta ayyuka wa addinin Allah muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya sa mun iso kuma mun shigo wannan gari na toro kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa aka ba mu dama cewa ana bukatan mu faɗi kalmomi a tsakanin mutane wataƙila Allah ya amfanar da bayinsa cikin ikonsa insha Allah ta'ala da abun da Allah zai sa a bayyana muna fata Allah ya ba mu ikon bayyana gaskiya kuma ya azurta mu da ikhlasi cikin duk abin da zamu fita da kuma abin da zamu aikata Tarki a garin Toro kama Toron Bauchi muke duk abin da aka ce Toro to girmansa ya kai yadda ya kai kuma sai ta kai yadda ta sai za ka ga toron giwa wani zai ce to ai gari ba toro ba ne sunansa amma da yadda za ka rubuta toro da yadda za ka rubuta toro da yadda za ka rubuta toro da yadda za ka rubuta ɗaya ne amma in mutum ya ga dama sai ya kira shi yadda ya ga ya dace da ya kira duk da cewa ga yadda aka saba kira kuma da ke muna jin ana ba mu labarin tsoron giwa muna kuma ganin tsoron agwagwa ka ji an ce ga toron agwagwa to ya ƙasai ta wannan za ka gan shi ƙatun tafiyan sama daban a cikin agwagi to sa sai mu ce toron bauchi <laughs> don me a cikin garuruwan bauchi wannan ita ce toron bauchi to tun da Allah ya haɗa mu a daidai yanzu abinda za mu yi ba komai ba ne illa kaɗai kyautan hadisi kwaya ɗaya zuwa ga mutanen tauron bauchi da zai zama tinatarwa insha Allah ta'ala ga kaina da sauran jama'a Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda yake da jawami ulkali in kai nazarin magana da za a ɗau kalma ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko jumla guda a dukkan jami'o'in duniya a yi nazarinsu a yi bincike a yi sharhi da sun isan ma mutane wajen gyara rayuwarsu alle idan ka tsaya a iya tsoron bauchi ka ci musu da hadisi ya zama kyauta ka ba su cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan zai zama in sha Allah cikinsa akwai alkhairi an ɗauko hadisi wadda malamai suka tabbatar da ya inganta kuma sun tabbatar da ingancinsa imamu ahmad da imamu bayhaqi su suka fito da wannan hadisi musamman imamu baihaki a shu'abul iman wannan hadisi yana da matukar muhimmanci mutane su yi nazarinsa kuma su kalli abun da hadisin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'un iza kunna fika ala abu hudu in dai ka same su ka mallake su a jikinka nan sulalai suna yi ce ka sake bakin ciki kar ka damu da duk abin da ya kubuce maka a duniya malamai sun wa ala alaika ma fata min duniya fassara biyu fassara ta farko wanda muka faɗa yanzu ita ce fassara ta biyu a cikin yawanci in ka duba littafi da sharhin malamai ala alaika ma fata min duniya, wato ba ka da wata damuwa duk abin da ya kubuce maka baka samu ba a duniya in ka kama da kyau da na abubuwa guda hudu Allah ya maka da wa muna baiwa da su to shi kenan kan ka damu wasu malamai su ce ala alayka ma fataka min ad-dunya in ka samu waɗannan abubuwa guda hudu ko ka da matsala ranar da duniya za ta kuce ta kare ma'ana ranar tashin alkiyama ba ka da matsala wannan abubuwa guda hudu ina ga kowa zai tsaya yana tunanin yaya suke kuma su wane ne wanda ya riga ya san su ya san su na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace hifzu amanati kiyaye amana na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasidqu hadithin ya faɗi gaskiya na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa husnu khalifatin da kyakkyawan dabi'a da kyakkyawar mu'amala na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ifatun fi tu'matin da kula wajen neman abincinka ka tabbata haram bai shiga ba waɗannan abubuwa guda hudu idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya indai Allah ya baka wannan abubuwa guda hudu to karka sake damuwa ko ka rasa komai a rayuwar duniya ko kuma karka sake damuwa ranar da duniya za ta kare a koma gaban Allah inda kana da waɗannan guda hudun nan insha Allah ta'ala ba ka da matsala idan muka dauke su ɗaya bayan ɗaya sai mu ga cewa na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace hibzu amanati da cewa wasu riwayoyi sidiku hadisin yake farawa da shi amma ya fara a wasu gurare da haifu amanatin wato kiyaye amana sai mu da wannan bangaren mu gani mu duba al'umman musulmai mu duba kanmu yaya amana take a yau ka ba mutum shago ka ajiye da kaya kana kawowa ka ga yadda za ku kare ka ɗauko duk wanda kake jin ka zaɓa a cikin jama'a musulmai wanda ka gane shi a masallaci da ya kokari ko a anguwarku ka ɗauko shi ka buɗe shago a rinka da kayan kuɗi kaya za ku kare da wuya ku kare lafiya duk wanda kake jin zaka zaba ka zabo da wuya ku kare lafiya mu mun fadi sai sa arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya abubuwa ne ga su kuma masu sauki kuma abubuwa ne wanda al'ummar yau magana ta ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yurfa min qulubir rijal al'amana qabla kiyami sa'a farkon abin da za a ɗage au kamar qala sallallahu alaihi wasallam abin da za a fara ɗagewa a zukatan mutane kafin tashin alkiyama shine amana za a nemi amana a rasa za a zo in kun tara kuɗi a masallaci za a yi ginin masallaci sai kun zo kuna nazarin cewa yanzu za a ba ya aje ne ba malama ne kawai, kai matsala ka kai wa annabi ne ina annabi ne baka ka ji wa shi ka kai wa ne, wani malam kuma aka ce a ne ma ka ce a balle kuma malamwa ne. to mun ji labarin wani a can ina ce sai kun ga cinje wani ce a a sai kun je magama wani in a magama ne ce sai kun je toro a toron ta ina ku zagaya ta can za ku samu mutumin da zai iya kiyaye muku wannan kuɗin in ba shi kuka ba ba muna tsoron duk wanda kuka ba kuɗin zai iya samun matsala saboda haka da yawa daga cikin musulmai yadda muke a yau mun faɗi ba mu samu wannan ba amana ce. Allah subhanahu wa Ta'ala yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha Allah yana umartan ku kuma da amana zuwa ga ma'abutanta hibdu amanatin in ka ce za ka ɗauke shi ka masa sharha ta ko ta wani ɓangare na rayuwarmu a yau amma cewa muna da ɗauki dukkan amanoni da ake bamu ko a guraren aiki ko a ma'aikatu su agencies ko wasu ministries ko wasu ko wani guri wasu parastatals na gwamnati a ce mutum ya rike gurin yadda zai yi barna sai wanda Allah ya kiyaye wannan ba ina magana wanda ba musulmai ba a'a muna magana ne a mu ya musulmai mutane sun da amana ba komai ba sai wanda Allah ya kiyaye so daga mutane ba sa jin abu kaza amana ne su lura ita kawai shin amana ya zama abu mai sauki a gurin mutane musulmai ba sa shakkan cin amana sai wanda Allah ya kiyaye shi sa wannan abu na ɗaya tukunna sai ka ji kawai da yawa mun rasa shi ka auna tsakaninka da wane tsakaninka da wane tsakaninka da wane mutum nawa ka ce amana wani bai cin amanan kowa sai iyalinsa wani maciyin amana ne a gudun iyalinsa da za a ɗaura musu aure an ce addininta an ce tubatar da ita an ce ciyar da ita an ce kaza wani baya bawa iyalansa abinci wani zai iya sayawa mace takalmi na naira dubu ashirin in yana neman ta amma idan ya aure ta in ta zo da katin maganin naira ɗari biyar ta sun yi fada shin amana wani bai kula da 'ya'yansa mata ita take tana da kuɗin maganinsu kuɗin makarantansu kuɗin yi musu riga kuma yana da hali yana nan yana Sau saboda mai ya ce amana da zai aure ta daga yawa iyayen ta ka za a yi wani idan ka ba shi matsayi a gwamnati to duk wata dukiya gani yake tasa ce baya cina talakawansa baya cina jama'a sa'a mutane sun mai da dukiya musamman ta gwamnati tamkar kayan gado shi yasa ma kawai dukkan mu wayi garin in ba wanda Allah ya kiyaye ba daga wane ya samu mukami a gwamnati shi kenan kawai in kana da alaka da shi farko kawai zaka zo ka ce ina so ka gina mun gida da me zai gina ma gida ya sato kuɗi ya gina ma gida wani zai zo ya ce ma ina son ka saya mun mota wai don ina da alaka da kai ka samu matsayi a gurin a gwamnati shi kenan kawai ma'ana na salarin ka salarin minista nawa ne a Najeriya a yanzu haka salarin minista nawa ne eh ƙarfin minista nawa ne eh less than one million bai kai miliyan ɗaya ba to sai kawai aka ce ɗan uwanka zama minista sai ka zo kace ya gina maka gida Ka kace ya saya maka mota wancan ya ce duk aihuwan da aka masa minista zai saya masa rago wancan ya ce a saya masa kegi wancan ya ce a biya masa makaranta wancan ai daga nan kun ce minista ciwo amana ɗaibo dukiyar da aka ɗora ka kai wannan shine magana Bekai kai dubu ɗari takwas ba ma albashin minista bai kai dubu ɗari takwas ka ce gina ma gida gami kuma daga lokacin da ya zama minista harin kowa a kansa yake shi kenan sai kace ya gina ma gida in dai ba zai je ya yi wuru-wuru ba akwai magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yaƙi tare da sahabbai ana yaƙi ana buga yaƙi sai ga wani mutum wannan mutumin sai kwazo yake inda bi ya shiga kawai kawai da kafirai yake can sai wani kafiri ya sare shi sai faɗi kawai take rasu amma lokacin da ya kashe wa'yansu daga cikin kafirai sai ga wani jan blanket ana ɗan bargo hakan nan kamar ka ce kafirin nan wani kauli yana cewa bakin bargo ɗan ƙarami sai ba shi sha'awa ɗan gwado ne hakan nan sai ba shi sha'awa duk abinda mutum ya samo na dukiya ya kamata ya zo ne a ajiye a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tara gaba ɗaya shine ganima don za a raba shi ke ga wannan sai sha'awansa da ya lura kawai ya kalli idan mutane ba a gan shi sosai ba sai je ya ɓoye ko dai na so ya amfani da shi da ya boye ya ci gaba da yaƙi kawai sai aka sare shi sai mutu yana mutuwa da aka gama yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku duba suwaye shahide ku ɗebo su abun ne su ana ta zagayawa ce wane ya zama shahid kai muna masa murna wane ya zama shahid muna masa murna har aka zo kan wannan mutumin suka dauko suka ce ya rasulullah ga wane shi ma ya zama shahid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalla lakinni ra'aytuhu fin nar ina ya zama shahidi ba ni na gan shi a cikin wutar jahannama yanzu nan suka ce me faru da rasulullah ya ce fi burdatin gasha ya ɓoye wani ɗan godo bai kawo ba a dalilin wannan godon ya mai da shi fasinan nasa dukiya wallahi yanzu haka na ganin sa a wutar Ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma li abdin yastar'ihi lahu ra'iyya ya mutu ma ya mutu wa huwa gashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi janna. babu wani bawa da Allah zai ba shi dama ya shugabantar da shi ko ya ba shi wani matsayi ya mutu ranar da zai mutu a samu akwai wani abu na dukiya daga treasury ko daga wani abu na hadama da ya samu ya ɗauke ya mai da shi nasa alhali na talakawa ne in gida ne a sa labule da ya tashi fita sai ya tattara kujerun gidan da labulen gidan ya mai da shi nasa wallahi ba zai shiga aljanna ba ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ne muttafaq alai bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi malamai da suke shirin hadisin suka ce wallahi ko ya zo da sallah ba zai je aljanna ba wallahi ko ya zo da zakka ba zai je aljanna ba ko ya zo da hajji ba zai je aljanna ba ko ya zo da umra ba zai je aljanna ba saboda me wannan abun da ya koye din ko ya dauke ne da shi nasa zai hana shi tafiya aljanna don me za a kumbura wannan abun a mai da shi halitta kamar raƙumi sai a jefa shi a wucin jahannama can ƙasa ta ce in dai kana so ka je aljanna to wannan dukiyar nan ne da ka ɗauka malamai suka ce wasu malamai da suke sharhin hadisin suka ce ko da abun kamar allura yake in zuciyarsa ba ta kai amanarsa ba ta kai ya kula da cewa wannan ba nasa ba ne saboda kawai dama da yake da ita sai ya ɗauke ko da allura ne to za a mai da shi kamar raƙumi sai a jefa shi a ƙasan wutar jahannama ta in kana so je aljanna tunda ka zo da sallah ka zo da zakka to ka shiga ka ɗauko wannan abun daga cikin wutar jahannama zai shiga wuta yana ƙona shi wuta yana ƙona shi sai ya ɗauko abun zai ɗauko shi a wuya da ƙyar yake hayowa da ƙyar yake hayowa sai ya zo gaɓan wuta ya zo fita sai abun ya kubuce sai sake komawa ya a ah, koma sai ka ɗauko abun da dare yake yi kenan ila masha Allah ta'ala dole ne saboda kawai ya ce ya kiyaye amana hifzu Ya yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah bai dace ba dukkan annabawan Allah babu annabi da yake gishi babu annabi da yake gululi ya dauke wani abu ya koye ya da shi na alhali na jama'a ne yasa Allah subhanahu wataala yace wa man yaghlul duk wani eh? Allah subhanahu wataala ce wa man yazlul duk wanda yayi gululi ya kau abu ya ratiyo gaba ɗaya ne da shi nasa ya ci bi ma zanna yawmal qiyama wallahi ranar tashin alkiyama sai zo da abun da boye zai zo da shi shine wannan za zo ana jefa shi cikin wutar jahannama yana koma ba zai iya daukowa ba kaga hifzo amanatin in ka duba a yau zaka ga mutum a cikin mu'amala da kuke yi ɗan abu kaɗan za ka ba shi na amana shiga ba zai rike ba wani baya iya rike amanar magana amanar magana ita ma ta shiga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yazo ya kira wani cikin ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yazo kuna zaune sai ya kirawa ne ya koma gefe sai magana kuskus kuskus da shi sai juya ya tafi in wannan yazo ya bayyana muku abun da wancan ya faɗa ya ce amana yau ya muke rayuwa mutu yana zuwa an yi za ka gefe yadda ce kaza kaza kaza kana zuwa ka ce kun ji abin da ya bada mun ka ji abin da ya gaya mun ne ka samu abokin ka kana gaya masa ai ya ce ne kaza da kaza da kaza da kaza matsala kana ganin sannan matsala yake da shi a cikin kasuwancinsa shi ne mun bayani wani kuma matsala yake da shi da iyalansa abin da mun bayani kenan jiya ma sai da na je na sulhunta su me yasa ka faɗa ka ci amana ka ci amana ba daidai bane. ne waɗannan abubuwa su ne abubuwan da muke renawa abubuwan da kuma su ne amana ya za manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce arba'un idza kunna fika wala alayka ma fataka min ad-dunya farko ce hifzu amanati kiyaye amana wajibi ne wajibi ne mu lura wajen kiyaye amana amma yau amana ta yi karanci amana ta yi karanci kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama alamomin tashin alkiyama a suwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai an zo ana cewa dani la aminun a yanzu dai ba za a samu amintacce wanda za a iya bashi ajiya ba sai dai can a cikin kabila kaza ko kuma a dangin suwa ne to akwai wani mutum daya to haka zaka ji ana zakulowa da yau ba haka rayuwar mutum yau haka rayuwar mutum da yawa mutane amana kawai ake ci sai wanda Allah yake kiyaye ba Allah ya kiyaye mutum ba da an bashi amana yanzu zai ci so haka ya kuka yin Allah mu san cewa wannan hadisi yana bukatar mu sake muraja'ansa yana bukatar mu dauke shi mu rike shi a kullum mu rinka samun tunatarwa da shi wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya da ka hibzu amanatin kiyaye amana ta yi rauni sosai a gurin musulmai a yau Kuma kiyaye amana mutum ne zai siya wa mutum mashin ko ya siya masa keke na fef ko ya saya masa mota don ya je ya jigila amma kullum a cin amana ake wani ya ba wa wani jiran kaza ko kuma aiki da kaza a rinka samu arziki ya samu wannan ya samu wannan ya samu ina mutum da gangan zai je ya ci amana yanzu yana karya yana wasu maganganu wanda su ba gaskiya ba cin amana ko kuɗi da aka tara a masallaci ne don aikin addini in kai wasa in dai kuɗin sun kai wani mataki ko ana cikin ginin wani sai ya ci amana yau cin amana ya kai matsayin idan mutum ya amince da kai yace yana so a yi masa gini a yi kaza a yi kaza ko yana son a yi masa noma a gona a yi kaza sai ka je ko abin ne ciyawa ko a yi noman ba yadda ya kamata ba ko kuma a yi ginin ba yadda ya kamata ba ko a sa simintin kaɗan akan lokacin da ya kamata a yi abubuwa na algus gaba ɗaya cin amana mun kai wani ba ta inda kai ba yasa kaga wannan hadisin in muka yi wasa duka abubuwa guda hudu nan sai a rasa ko ɗaya da muka samu yasa muna nan kawai cikin da wurura yasa kowa kamar haushin kowa yake ne kana cikin tuka mashin in ka yi kuskure kaɗan ka hau hanya ko ka yi fara a lokacin da babu nan ba wannan ya yi ashar wancan ya kai duka wancan ya zagi wannan wannan ya zagi baban wancan wancan ya zagi mahaifiyar wancan kullum a cikin fada muke saboda mai bamu da nisuwa kuma mu da kwanciyar hankali saboda bamu da amana wani ya ci amanan mahaifinsa wani ya ci amanan ɗan uwansa wani ya ci amanan makwabcinsa saboda haka ya sa. babu wannan amana to ba za mu samu kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali a hannun Allah yake security a hannun Allah yake in muna son cikakken security Allah subhanahu wa wata'ala baya ƙarya ya faɗi gaskiya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi ba lahum wala yubaddilannahum min a khawfihim amna amma mai sharadi ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ya'budunani shine aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam aiki da rayuwar da ta dace aiki da rayuwar sahabbai koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine bautar Allah yadda Allah subhanahu wataala ya dora mu akai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka Allah ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassana, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira sai muka dau gaba na biyu asidiku hadisin da faɗi duk inda za ka yi zance ka faɗi gaskiya ban ta karya yau mutane sun wayi gari haka kawai hasadan min inda an fusi wani sai hasada tana sa mutum ya yi karya shi yasa ka ga ka lura da wannan hadisin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka ga kishiyoyin sifofi ne na munafukai sidiku hadisin kishiyarta ne karya. magana ta gaskiya kishiyar magana ta gaskiya ita ce magana ta ƙarya da yawa daga cikin musulmai a yau yanzu na ce mutum ya ma ƙarya kai ba ka an ba ta waya kawai kana cikin masallaci na kana zaune ina kai ya ce a ah, ga mana mun kusa isowa kana masallaci kana zaune yanzu nan zan iso na kusa iso na kusa isowa kuma kana masallaci kana zaune ko kana cikin gidanka ba wara ku jira ni yanzu yanzu nan ina hanya ina hanya kana cikin gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kariya ba kai hatta a jahiliya abubakar siddiq radiyallahu anhu bai taba kariya ba ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba san kariya ba mutum mai daraja a jahiliya baya kariya ko yau idan kuka duba kasashen turai waɗanda mafi yawansu ba musulmai ba ne amma ba sa kariya idan bature ya ce maka eh da gaske eh ne ba sa cin amana yau a kasashen turai ko a kasashen asia kana zagayawa in mutum ya manta kudinsa ko ya manta wayarsa duk tsadin abin da mutum ya manta to mentalitinka yana ba ka cewa wai psychologinka yana ba ka cewa wai ta yaya ma zan dau abin da ba nawa ba wato mutum ya yi sha'awan abin da ba nasa ba ya dauka akwai matsala a kwakwalwarsa yana da dan abu na tafiwa duran da kake tunanin abun da ba naka ba ka ɗauke shi ka yi wa wani wayo don ka mallaki abu nasa ba naka ba to akwai matsala ka ɗauka wayo kake a'a a gurin mutum mai hankali wadda ma ba ma wanda ya san shari'ar musulunci ba a gurin turawa in dai mutum zai ɓuya ɗau wani abu to kwakwalwarsa akwai matsala saboda haka wannan a disorder ne yake kawo mutum ya yi wannan saboda haka idan idan idan kana da lafiyayyen hankali sai ya zaka yi sha'awan ɗaukan kuɗin ba naka ba in kai mai lafiyayyen hankali in ka da lafiyayyen hankali sai ya zaka ci amanar wani idan mutum yana da lafiyayyen hankali ya zai ce eh alhali a zuciyarsa a'a ne in ka ce eh ba ka yaudarar da mutum alhali a'a ne Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Na ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah sai da ce ittaqullah da farko sai ce wa kunu as sadiqi menene dalilin saukan wannan aya su Hilal ibn Umayya Mirarat ibn Rabi' Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa ardahu su ne dalilin aikinsu aka saukar da wannan aya saboda me saboda sun yi gaskiya sai gaskiya sai Allah ya jarraba su ma'ana za ka iya yin gaskiya Allah ya jarraba ka ya gani da gaske ne Allah girgiza shi yasa in muna tare yadda ake girgiza buhun wake manoma su taka su taka su girgiza bayan da ya cika ga ya koma dan kadan to haka ake li yamizallahu al-khabitha min at-tayyib Allah yana tace muna na kyawawa saboda haka in mun ce mun yi imani sai Allah ya jarraba mu kamar yadda aka jarraba mutanen farko kai hatta annabawa Allah subhanahu wataala yana cewa hatta idza asar rusulu wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha wani sa'i sai manzanni sun cire tsammanin nasarar Allah wa zannu annahum qad kuzibu sun yi tsammanin cewa an gana ta kare kai an kare ta su ina ja'ahum nasruna sai kuma mai yazo musu yau yau da rayuwar mu ta to kowa yana tunanin cewa dabara zai yi wani kariya yake a rayuwarsa a kasuwanci sai yayi kariya wani yana iya yin ƙarya ya ɗora wa kansa mana'i na riba da kuma haramci wannan kayan da kake gani naira dubu goma na sayo shi alhali kuma naira dubu takwas ya sayo wai komin yaya aka yi daga ran da ka saya ko da dubu sha ɗaya ne juya ta ce da ya ci riba har dubu uku aka cewa da ya dubu goma mai, ya ce dubu takwas ya sayo ba dole ba ne ma sai ka faɗi abin da ka sayo kana da daman kai shiru kawai a yi ciniki riba ba haramun ba ne to amma mutane suna ƙarya ko bayan sun yi ƙarya su rantse da Allah da yawa daga cikin mu sun saba da yaren rantsuwa da ubangiji shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasidiku hadithin wanda ya gaskiya ya huta ƙarya ina ƙarya babu kyau saboda haka kowa a cikin mai zama mai gaskiya duk abun da zai faru ka bar gaskiya ka tsaya a kan in ene ne da gaske kuma haka kake yi in a'a ne a'a ne daga sai kuma haka kake banda yaudara karka yaudari ko dabba ce karka yaudare ka balle ka yaudari mutum balle ka yaudari duk kijo balle ka yaudari duk abun da duk wani mutum ya ce ka yaudare shi ba so haka ce hifzu amanatin wa sidqu hadisin sai ce wa husnu khalifati na uku kenan husnu Khalifatin. kyakkyawan ɗabi'a wannan idan muka je za mu yi magana da shi a kansa kaɗai shi kansa topic ne kowane ɗaya daga cikinsu kowane ɗaya daga cikinsu ta ne mai zaman kansu. ka ɗau kawai a amanatin ka kauna da rayuwarmu a yau wannan kaɗai ya isa a yi muhazara a tashi ka ɗau sidiku hadisin ka auna da rayuwarmu a yau ya isa a yi muhazara a tashi ka sai kuma ce wa husnu ce. da kyakkyawan ɗabi'a ɗabi'unmu yawanci akwai gyara Wani ce kyakkyawan dabi'a ba na nufin dariya kawai a gaban jama'a shi ne ba a dariya wannan in Allah yi ka mai dariya ke eh, duk da kake da yawan suke fuska a gaban jama'a kana samun lada mai yawa sama da wanda shi kullum kun yake ya sha kunu shi sa ko kana jin cewa an yi ka ne? to ka rinka koyan dariya yau ka rinka dan sake a haka nan ka rinka duba kanka madubi ka ga cewa ya baka dariya ko kana dariya saboda mai karinka samun wannan ladan wasu sun ɗauka kyakkyawan ɗabi'a shine karinka gaida mutane a gaida mutane yana da kyau a ɗabi'unmu ba su kana tsammanin ƙasashe da manya-manyan malamai da masana addinin musulunci da ƙasashe da suka waye kana zamanin dogon gaisuwa shine mutum ne zai zo gaisuwa kawai sai kun ci minti biyar amma kuma ya cuce ka anjima to me amfaninta babu babu kina kwana lafiya Kina gida lafiya ya yi iyalai lafiya ya dabbobin nan lafiya kaji suna nan lafiya yana ki tambayin ka har wajen abu eh, minti biyar ana gaisuwa amma an jima kaɗan Kin ya same ka a daidai ya kwaɗe ka sai Allah kaga husnul khaliqatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'ithu li utammima makarimal akhlaq Allah ya ta ya ni ne ya aiko ni don cika makarimul A anan idan ka duba rayuwar jama'a musulmai a yau hasada ta kai inda take don haka hasada ta hana mu zama ƴan uwan juna kowa yana gaba da ɗan uwansa amma dai muna cika masallaci amma da mun fita kowa ya kama gabansa wannan yana da abin a gindin masallacin za a zauna ana hira an jima kadan kawai dalilin hasada kuma hasada ba wanda yake wa wani hasada sai dai wa musulmi dan wansa yin yanko kwana ga wani katon fili an kewaye wannan filin ba sha ina alhaji muhammadu wani alhaji muhammadu alhaji muhammadu na layin kuma kwafcinka sai su sai yi mutum kaman zai faɗi an yi maganin suka ja su masu maganganu shi kai kamar ya ce to alhaji muhammadu jihar sama nawa ne amma wannan filin ya ake ya same shi shi can in ya zaga ya kaɗan yi watanni da biyu ta gurin ba kawai sai ga wani ƙerarren gini yana tashi kuma yi kawai ake yi har an ɗora sama kawai yin amma alhaji muhammadu ya sai da filin nan ko sai ina yana can yana gini shi ne mai gini shi ne mai gini eh. gobe sai asibiti za a a gwada biyu magana ta saboda kawai hasada hasada wani ciwo ne wanda likita baya iya ganin sa saka mutum shi kadai yana ramewa wai saboda wani ya ci gaba saboda ka zaka ga hasada take sa mutum ya kirkiro ƙarya ko ya kirkiro kazafi ko ya kirkiro wasu maganganu wanda ba su dace ba yana jinginawa ga wani saboda ne saboda munanan ɗabi'u da muke ciki sabon annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki ce wa juna a duk alkhairi idan ya samu dan uwansu amma yau mun wayi gari shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu shi ma hadisi ne muttafaq alaihi wadda annabi sallallahu alaihi wasallam da yake so bayi su zamanto al'umma su zama ƴan uwan juna farko sai ce la tahasadu la tahasadu wa la tabagadu wala ta dabaru wala ya yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd sai ya faɗi waɗannan abubuwan akwai sabanin riwayoyi daban-daban daban cewa amma shi wannan daga cikin ne la hasadu wala ta tabaghabu wala dabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd kana sai ce wa kunu ibadallahi ikhwana ma'ana waɗannan abubuwa guda hudun in akwai su ba za ku taɓa zama ƴan uwan juna ba shi sa sai ya fara da su sai kaga al'asulu magana da ta da a ce zaka dubi maganan da cewa za a yi ya ku mutane wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama ƴan uwan juna la ta hasadu kar ku yi hasada fa kar ku yi kaza kar ku yi kaza da farko za a fara cewa ku zama ƴan uwan juna ko ba haka bane kar ku yi hasada kar ku yi kaza a'a kuma su da girman abu abun da zai taba ba zai taba barin ku ku zama ƴan uwan juna ba kullum inda akwai shi to ba yan uwantaka ko da muna haduwa a masallaci mu sallah inda akwai hasada wa juna a zuciyar mu wallahi ba za mu zama yan uwan juna ba don me in kana hasada da ni ko ina hasada da kai ko sahu ɗaya muke sallah ko mu ne masu irin sallah ko mu ne limamai na masallacin to in mun fita kulubuna shatta don me don Allah Allah kake ka ga matsala a rayuwa ta ni ma Allah Allah nake ga matsala a rayuwa aina husnul khuluq ina kyawun dabi'a abu kyawun dabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqaribun nasi minni manzilatan yawmal fil janna ahasinuhum akhlaqa wanda suka fi kowa makwabtaka da ni a gidan aljanna in an shiga aljannan ma wanda fi kowa kusa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a alwasila yake gidan shi kadai ne a wannan anguwan Allah subhanahu wataala da ya tsara aljanna sai eh, a kololuwan aljanna kafin a je a wuce sidratul muntaha a je karkashin al'arshin Allah a gidan aljanna sai aka yi wani guri da ake ce masa alwasila a wannan alwasilan anguwa ce katuwa a gidan aljanna amma sai Allah ya yi gida ɗaya kato wannan gida shi ne gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai shiga wannan gidan sai matansa sai sa Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya nisa annabi man ya'ti kunna bi fahishatin mubayyina yudha'afu laha al'adabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira yudha'afu laha al'adabu dhi'fayn ya kuma tan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wacce yi kuskure ta yi sako to wallahi sai an ninka mata azaba ninki biyu saboda me saboda ita iya wata kawai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta daman ta zauna a gida a alwasila anguwar da ba gidan kowa sai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan su kadai sune za su zauna wannan gidan wanda suka fi kowa daraja sune wanda gidan su daga gidan daga wannan anguwa ta alwasila anguwan kasa da ita irin su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu irin su Umar da mimme irin su al-asharatul mubashirin bil janna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yace abubakar fil janna abubakar ya jefa ya tafi shi dan aljanna ne sai ce wa umar fil janna umar ma dan aljanna ne yace wa usman fil janna usman ma dan aljanna ne wa ali fil janna ali ma dan aljanna ne wa abdurrahman fil janna abdurrahman ma dan aljanna ne wa zubair fil janna azubairu ma dan aljanna ne wa sa'ad fil janna sa'ad ma dan aljanna ne abu ubaida ibn bin jarra fil janna shi ma dan aljanna ne Sa'idu bin zaid shi ke rawaito wannan hadisin sai faɗi guda tara sai yace sai kuma yace sai kuma yace yana jin kunyan ya faɗi sunansa don shi ma yana daga cikin wanda aka ambata radiyallahu anhu wa ardahu to sai irin su ne zaka samu a anguwar kasa da wancan wurin? sai kuma a hasinun nasi akhlaqa wanda suka fi kyakkyawan ɗabi'a a cikin mutane ba sa hasada jama'a juran da ka ga wani abokinka ya yanko kana da wata kasiya sabuwa sai kaga gabanka gabanka yayi dubu to fara istighfar wallahi ka baka istighfar saboda akwai matsala yawa kuka da wani yayi kai ya ga wata wata ta wuce ce a ah, abubakar ne a jiki abubakar wanne abubakar dan dan alhaji ne ko dan malam ne abubakar na unguwanmu? eh abubakar na eh. sai a jijiya haka an samu matsala so in dai mutum ya ji haka wallahi ya soma neman ya soma yawaita istighfari yana kokarin wanke zuciyarsa ya samu kyakkyawar ɗabi'a husnul khaliqati husnul khaliqati shine ka zama mai wanke zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku zo da tarin ayyuka cikin ma'anan abubuwan da ke fada ba za ku shiga aljanna ba amma mutum zai zo ba wani aiki da ake tsammani amma da wancakkiyar zuciya zai shiga aljanna kamar yadda wani mutum ya shigo birin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci gemun yana igar da ruwa takalmin sa harɗe ya race ɗayan ɗayan anan ya shigo ya yi kabbara ya tahiyatul masjid ya zo ya yi sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga da sauran mutane ya dan koma gefe ya zauna ya saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi kafin ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yatla alaikum al'ana rajulun min ahli janna yanzu nan wani mutum zai shigo ta wannan kofar dan aljanna ne sai wannan mutumin ya shigo washe gari daidai irin wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yatla alaikum al'ana rajulun min ahli janna sai ka mutumin jiya ya sake shigowa sai da aka yaka hasta uku abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala an lokacin da ya bibi wannan mutumin daga karshe ya je kwana a gidan mutumin daga mutumin yana tanaful fili daga farkon dare har zuwa karshen dare ba a'a da safe ga mutumin ya karya tare da shi ma'ana ba yawan azumi kai mutumin sai kusan sallan asuba yake tashi yayi rakatai al-fajr ya fita masallaci wani sa'i ya tashi kafin alfijir ya keto ya sallaci abin da Allah ya sare masa zai sallata na yi rakatul fajr sunan sai tafi masallaci amma sai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana uku a jere yana cewa dan aljanna zai shigo sai gashi shine yake ta shigowa yake ta shigowa domin Abdullah ibn Umar yake tambayan sa ka gaya mun wani sirri ne tsakani ka da Allah wani aiki kake yace amma inni wallah ma indi kasratu salatin wala ma indi kasratu salatin wala siyam a wani yawan sallah nake ba yawan azumi ba ni ban taba kwana in tashi da wani mutum a cikin zuciyata ba mutane a yau wani bai kima ba bai sha maka ba bai sa harkokin ka a gaban ka ba kai rashin sa har rashin sa kansa a cikin harkokin ka ba nan ba ya zama laifi daga kawai an kama gulman mutum wa daga mutane suna zaune musulmai ne wani sa'i ma a gindin masallaci amma in wani ya wulga sai an ci naman sa ake wannan ba ne a'a wannan fa kaza ne wani ya shiga neman aure ha an samu magana wani haka kawai zai je gidan su yarinyar ya ce mata kaza kaza kaza kaza wani ya je samu babanta ya ce kaza kaza kaza kaza ya kirkiri ƙarya ko ya kirkiro wani tsohon laifi na can da yi tun yana kuskure yana yarinta wai shi ba ba ne shi mai gaskiya ne laifin da ya manta ma ya yi. wai don ya ɓata shi ya muzanta shi yau wani da ya ji labarin wane zai ba wa wane jari ya zagaya da daddare wane za ka ba jari kyau sai ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya kyau amma dai ba wai na yana ka bane ka ji munafurci bayan ya gama aibata shi ya gama muzanta shi ya gama faɗan cewa in ka bashi kuɗin ya lalace kenan ba kai ba sake samun kuɗinka. sun kan gwai da amma dai ba na hana ka bane kaga munafurci kenan sura ka mu koyi kyakkyawan ɗabi'a mu zama masu wankakkiyar zuciya mu zama masu kyautata zato ga bayi ku bayin Allah mu zama masu kyautata zato ga junanmu mu zama kuno ibadallahi ikhwana mu zama 'yan uwa na gaskiya 'Yan uwa na gaskiya ne wanda in aka ce za a muzanta muzantawa ne ka ce kai da Allah in dai akan wani za ka yi magana ba maganan alkhairi ba ka kai mana anan su wallahi ban san wani da wani abu ba sai alkhairi Aisha radiyallahu anha lokacin hadisatul ifk lokacin da munafikai suka tuhume ta da Sufwan ibn al-Mu'attal as-Sulami radiyallahu an aka tuhumi firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Siddiqatu bint Siddiq aka tuhume ta cewa wai ta yi shashanci da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami sahabiyun jalil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa yadda zai Allah ya rike wahayi da yi wahayi ba don a bayyana gaskiya abubakar siddiq radiyallahu anhu yace sai da na nawayi dari in na je masallaci a boye nake zuwa in salla kar mutane su ganni saboda jin kunyan wannan maganganu da suke yaduwa ana ta yada magana Aisha bata sani ba radiyallahu anha lokacin da ta tashi sani shine sun fita da ita da ummu musa sun dan zagaya da suka zagaya wajen biyan bukata ita din mahaifiya misbah misbah kuma dan uwa ne ga abubakar radiyallahu anhu dan goggon abubakar ne ita ce ta isa misbah fir da misbah aisha radiyallahu anha tana bi danka ne ba sai ta ce me yasa zaki bari haka akan mutumin da yayi hijira domin Allah sai ta ce ba ki ji abin da suke faɗa ba ba ki san misbah shi ma ya faɗi magana a kanki ba ita kuma ka duba wanke shi take tana ba shi kariya ta ce me ya faɗa kai na ta ce yanzu ke duk maganar da ake baki sani ba saboda tana gidansu ba ta da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganu sun yi yawa a gari har ya in ya zo ta na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja ban taɓa ganin mutum wanda in yana mu'amala da iyalinsa ya fi kowa alkhairi da iyalinsa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abun da mace kake so zai mata don ta ji daɗi ta ce amma sai gashi na wayi gari ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bani da lafiya amma sai ya leko daki sai ya ce kaifatikum mahaifiyata ummu ruman tana cewa tana nan a cikin dakin amma sai ya ce kaifatikum yaya take ne jikin nata yaya jikin nata daga bakin goma kawai sai sai ya abuna sai ya juya da naga canji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulullah ina neman izini ina so in koma gida in jinya yace na ya bani izini lokacin da ta koma gida suna jinya ne wannan al'amari ya faru ran da Aisha radiyallahu anha ta ji wannan labari ga abin da ake hadawa a kanta ciwo ya dawo kawai ta koma daki ta ruhu a ranan kuma sai daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gaishe ta da yazo yana tsaye ya gama duba ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana cewa ga abubakar radiyallahu anhu ga ummu ruman mahaifiyar aisha radiyallahu anha ga aisha tana kwanci a shimfiɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai sauka da wahayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli aisha radiyallahu anha ya ce mata ya aisha in kunti kadi fa'alti ko in kunti aznabti zamban fastaghfirillah wa tubi ilayhi in kin san cewa kin yi wannan alfasha din ki nemi gafarar Allah ki tuba kawai mu sani cewa magana ta kare ta ce ya abi ajib rasulallah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya babana bawo wa manzon Allah ansa sallallahu alaihi wasallam abubakar bai iya daga kansa ba kawai sai kuka yake zuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce mata ya aisha in kunti aznafti zamban fatubi ila Allah wastaghfiri tace ya ya umma ajibi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake mahaifiyata babana ya kasa ki yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayani ina ummu man da zubar da kuka ba abun da kike annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai fita kawai sai suka cikin sai na karkarwa wahayi ya wahayi ya ana sanyi sai na ga goshin sai na hada zuba kace wallahi ban taba tunanin ni matsayina ya kai Allah ya saukar da aya guda dalili na ba kace amma bayan an gama yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi sai gashi ya ya farfado yana dagowa sai ya fara karanta ayoyin Allah Allah yana cewa ya innal ladina ja'u bil ifki usbatu minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibarahu minhum lahu adabun azim in muka tsallaka bayan Allah subhanahu wataala ya attaba ya ataba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah yana cewa laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bi shuhada fa ulaika 'inda allahi humul kadhibun laula idh sami'tumuhu dhanna al mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me yasa da kuka ji wannan labari ba ku rinka zaton alkhairi da mu'minai ɗan uwanku ba yaya za a ce an taɓa firashi rasulillah shin fadan manzon Allah a tuhume ta da alfasha a tuhume ta da fasikanci amma ku yadda yau idan muka duba wa'innan ayoyin wane da yake limanci da za a ce wane ai yayi kaza wallahi da dukan mu suka zaman yadda ba me bashi kariya sai wanda Allah ya kiyaye saboda saboda mummunan dabi'a ba ma iya bawa juna kariya ba ma iya bawa juna kariya walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanak hadha buhtanun 'azim ya'idukum Allahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minina Allah lokacin da kuka ji wannan labari an jingina ga Aisha me ya hana ku ce kai mu ba ruwanmu ba mu san gaskiya ba me ya hana ku fariya ka ku ce haza buhtanun azim wannan kiran karya ne bayyanan ne me yasa za a ce ɗan uwanka yayi kaza a kiri kariya a masa kazafi a maka ji kana jin daɗi bayan jiya tare kuka yi sallah bayan ya fito sallan asuba jam'i ya fito sallan azhar jam'i ya fito sallan la'asar jam'i ya ji ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah amma saboda sharrin shi an faɗi mummunan magana a kansa baka da ikon yi masa kariya kai ma sai ingiza wuta kake kana cino abun da ya wuce a baya shekaru ɗaruruwa da suka wuce wannan ba daidai ba ina kyakkyawan ɗabi'a husnu kalidati ba kunta mutane mun zama kawai sai ni sai sai gaba da kowa yana tunanin sai da zai ci kafan dan uwansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi hudu ba da mata suka taru suka kewaye masallaci sai kai dukkan wanda yake cikin Madina ya zo ya ji wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya man amana bi lisanihi wa lam tu'min qulubuhum ya ku waɗanda suke cewa sun yi imani da harshe kawai amma zukatan su ba su imani ba wannan fushin zamanin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ke bakin wannan yana cewa ya man amana bi lisanihi wa lam tu'min qulubuhum mata suka rinka fitowa suna taruwa maza suka taru masallaci ya cika waje ya cika ko ina ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tagtabun nas wala tattabi'u awratihim ku daina giba ku daina cin naman ƴan uwanku ku daina cin naman mutane wala tattabi'u auratihim ku daina bibiyan alƙawran mutane kai ka zagaye kasuwa gani. an ce maka shagon wane fa yanzu gaba dai abun ku ba kanta haka wuce mutum ya hau mashin fir sai wuce sai ya kalle ka ya ne ka ya kai na je na gane wa ido na gaskiya shagon ba kyau wani sai ke mutu ya shi addu'a kuma munafurci ne karya ne ba wani addu'a da za ku ta yashi? kana su jada ka je ka yi addu'a mana sai ka je ka kalli shagonsa. wani ya sai da fejin ya sai da fejin na anguwan kaza ya sai da fejin ma na anguwan kaza ba a san me yake nufi ba ba a san me ya shirya ba haka kawai sai ka ji wani musulmi bayan tare suke sallah masallaci sai na ce ha wani ba al'amarin sa wayan zufa sai a hangi duk dukiyarsa ta duk ya sai da su duk ya sai da su yan sai a ji labarin ya sai wani katon fili ne ashe kaza wanda ya faru irin ka ji sai ka wani wani katon fili a wata anguwa can da bata da farin jini bar hasada da baƙin ciki da rashin kirki da rashin kyakkyawan ɗabi'a kusur khalikat ran da aka ce maka baka da damuwa da rayuwar mutane shi yasa min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni wannan kai abun da yake gaban ka kwanciyar kabari ka tina kwanciyar kabari ne ka ya kwanciyar kabari ka cin naman mutane dulla dan ka wallahi bawa mutane za a yi ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tazkabun nas wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tattaba'a awratal muslim tatabba'a Allahu awratahu ومن تتبع الله أورته أفضحه في في جوف بيته أو رواية في بيتي أو رواية في جوف بيتي annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku daina cin naman mutane ku daina bibiyan kafafuwansu ku sani cewa wallahi duk wanda yake bi kafar mutane wani mutum baka san matsayin sa ba gurin Allah baka san matsayin sa ba gurin Allah ran da kace zaka bibi ya samu a shagon ka ka daga ranar ka jefa kanka matsala ka je kasuwa ba kanta ka je kaza ba kanta me ya faru saboda kana cin naman wane wane kuma waliyin Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce Allah ya rawaito daga Allah kai tsaye man adali waliyan fa sha'azantu bil har wanda duk ya taba waliyina to ni kuma kini yake nayi masa izini ya fito ya dauko makaman ni kuma zan dauko makamai na in ji Allah ba mutum ya ce share ni to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wanda duk ce zai bibiyi kasar mutane ya rinka kallon me suke da shi me ba su da shi ya rinka kallon yayewa ne a gidansa me ake ci me ba a ci ya rinka kallon yayewa ne a cikin iyalansa sun samu matsala ne ko suna daidai ya rinka kallon yaye jarin wane ya rinka kallon wane da mai gidansa sai ya raba su ya rinka kallon a'a ba wane za a ba ba duk wanda yayi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tatabba Allahu auratahu wallahi shi ma sai Allah ya bibiyi al'aurarsa jama'a sun cika Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa man tatabba'a Allahu auratahu duk wanda Allah ya bibi al'auransa asbahahu fi jawfi wallahi sai Allah ya kunya shi har a cikin gidansa shi sa shi mutum ya sa wani a gaba daga ranan ya sai fishin Allah dan shi da Allah bugawa shi husnul khaliqati sai na karshe wa ifatu tu'matin a wata riwaya wa ifatun fi tu'matin da kamewa a wajen neman abinci duk inda za ka shiga ka fita karkaci haramun karkaci algus a cikin kayan kasuwancinka yi ƙari a zuba ruwa a fetur a'a a yi menene a ce an matsalita a'a a ce an yi wa ne don kawai a cutar da 'yan uwa in kai mai kuɗi ne to yanzu da ka yi wannan abun kuɗin kake so ko ko me kake nufi in kuma kai talaka ne karafa fa wahalar da kanka ne duk abin da kake ji da shi wahala kawai ne Sun masu kuɗi suka ɓoye fetur don kar jama'a su samu ne na su ya masu masu kuɗi ne to kuɗin ne suke so ya ƙaru suke gani yanzu zai ƙaru in sun cutar bayan Allah idan kuma wasu ne suka ɓoye dama yan wani abi dare ana sauke fetur ana zubawa a jarka wannan kuma wahala ce ka sa fetur a gida a ɗakinka ka kwana da shi ka san me zai faru duk wannan wahala ce bakin ka duk gaba ɗaya yayi faɗi kana ta jan fetur kana ta sha kana haɗiyan waɗansu kana abun nan duk gaba ɗaya don ka samu kuɗi ana wahalar ki jama'a to irin na abubuwa har ina za mu je shi yasa wa iffatun fi tsumatin shine duk abun da za a yi karkace haram in kana koyarwa ka dage ka ga cewa kullum darasinka kana iya kokari ka kana yi har ka zama cikin irin waɗanda za su je amma sai su zauna a gindin ko su zauna a ofis suna ta hira yara shi sa makaranti public makaranti makarantun gwamnati gaba ɗaya shi kenan su lalace ba mai tsawatarwa ba mai cewa komai to da haka malamai sun zo ga sunan sun taru da yawa dukansu ma'aikata ne kowa ma'aikaci amma kuma ba koyarwa sai ku sai a zauna wani zai je ya ne a makarantar wanda gulma da surutu da zagin gwamnati da zagin siyasa da wane ne ba abin da yake yi in an tashi kuma ya dawo amma gobe za ka gan shi sassafe ya tafi saboda gidansa baya jin daɗi ya rasa mai sa baya jin daɗi ba zai iya zama a gida ba amma ya je kawai yana ta gulma har aka tashi ya rasa me ya yasa baya jin daɗi baya iya zaman gida in ya zauna a gidansa ba abincin rana isasshe babu kaza isasshe babu kwanciyar hankali haka kawai ko ba fata su da iyalinsa ba me ya kawo wannan ba tuna cewa cin amana da kake yi ne wa iffatun fi haka wata mutane su kula da abincinsu wallahi in ka kiyaye iya iyawarka Allah zai albarka a cikin rayuwarka shi za ka ga mutum biyu wannan yana ɗaukar salari dubu talatin wannan yana ɗaukar salari dubu talatin wanda ke ƙoƙari yake kamantawa albarkan salarin ya sha bambam da wanda ke wasa ta ka karɓa kan sai kawai mutane ma'aikata suna nan sai labarin long kawai suke so su ji in kaga an ci nama ma sai sun yi watanda watandan kuma shine biya biyu ko da haka mutum zai iya sayan nama ya kai gida ba shi an abu na abiyawo abubuwa gabaɗe sun lalace sun kabarbare cin nama ma sai da bashi ba su suka sun yawa wa akan ana mana salari baya iya yin sati mutum ya cinye mutum kuma ya rasa me dalili kuma aka yi nazari wallahi gyara aiki ka gari gyara ka da ubangiji shi abun da kamata idan wani wani ya aje ka a shago ya ce tara za ka zo ka bude kuma sai ka tara na dare za ka tashi sannan za a biya ka kaza tabbata kana yi kai kuma da kaɗau mutum ka ajiye shi ya bar komai nasa ya zo yake yi wata kana ba shi haƙƙi kuma za ka ga mutum ga kuɗi ga komai da mai rayu. kuma bayan ka ci ma in ma ka ci ɗin wallahi matsalar da tana nan kuma rayuwa za ka yi haka kuma in baka ci ba za ka ci da rayuwa ba abin da zai sami wallahi jama'a muna da bukatan iffatun fi tsomatin komin yawan kuɗi in an kawo in ka ga babu halalci a ciki ka dage ka yi haƙuri ka bari in ka yi haƙuri ka bari ina ba abin da zai same ka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da misalai da yawa a rayuwar sahabbai amma lokaci ba zai bar mu ba sau rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi daya bayan daya kaga yadda suka tsaya to da aka yi musu albishir da aljanna suna yawo a bayan gasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidah ibn al-Jarrah duk wata al'umma tana da mutum amintacce amini amma in kana neman amini a al'ummata samu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sai ina za a samu amini wanda zai zama tsayayye baya bukatun cin haram a rayuwarsa in mukami ne ka rike a gwamnati ko kai headmaster ne a makaranta ko kai principal ne ko kai menene duk kuɗin da ya zo in na bayin Allah ne a same shi a gurin bayin Allah kar ka ɗau kobo kar ka ɗau kobo kobo ɗaya sai ɓata maka lahira kobo ɗaya sai sai ɓata maka rayuwa gaba ɗaya mutum yana iya jefa kansa cikin matsala dalilin haramun da yake ci saboda kar ku yi mu'amala da haram kar mu yi mu'amala da haram idan mutum ya kiyaye kansa a wajen neman abincinsa kullum ya duba ya ga cewa ok cikin wannan abincin babu haram to alhamdulillah ka gode wa Allah da ya asirta ka da halal halal ka kawo gidanka mutane su ci abinci wani daga cikin magabata ya tashi zai je daukan karatu ga ba abinci a gidansa ya duba ya gani ya je ya samu ya aikin kwada goma babu ga iyalai a cikin yunwa an rasa inda za a yi ya fita da littafi ya ji ya ɗau karatu a gudun malamansa ya dawo gida ya sake zagayawa kasuwa har rana ta kai rana ya rasa inda zai sai taho sai dawo gudun iyalai ke ba a samu ba fa amma jiya ba mun ci wani abu kamar doya ba an zuba da bawon eh, a jiya ebo bawon a wanda aka zubar jiya ya ce ajiya a sake ebowa aka ebo ya ce ku wanke aka wanke ya ce ku dafa ya zama mana abincin yau suka dafa suka kewaye da iyalan da yara da komai suka ci abinci ya ce kun ci kun sa wani abu a bakinku suka ce eh ya ce kowa ya ce alhamdulillah suka ce alhamdulillah ya ce to sun malatus alunna yau mai izin anin ta'in wallahi ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaye ku akan wannan abin da kuka ci amma na san cewa halal na kawo muku babu haramun a ciki saboda kiyaye kar a ce haramun kar wani ya shiga cikin karkar wani kar mutum ya zamanto ya ha'inci wani kar mutum ya zamanto ya karya alkawari kar ya zamanto ya ci haram a rayuwarsa daga ƙarshe abin da zan faɗa kenan insha Allah misali da zan sake kawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sahabbai ku saurara ku ji yadda magabatan ku suka kasance wajen taka tsantsan da duniya shine iffatun fito tsawmati taka tsantsan a cikin neman abincin ka kace ku saurara ku ji inna kana ma kana fi man kana qablakum ya kasance cikin waɗanda suke kafin ku wani mutum ya zo cikin ma'anan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ɗan kasuwa ne ya zo kamar daga wani gari a je wani gari irin harkar kasuwanci da muka saba yi da ya je ya sari kaya ya sari kaya sai kudinsa ya ƙare kuma ga kaya yana bukata sai samu wani ɗan uwansa da suka saba kasuwanci yana sayan kaya a gurinsa wani sayi shi ɗan wannan garin ne ya gaskiya na zo sayan kaya kuma kuɗi na ya ƙare amma ina so ka ranta mun dirhami dubu a wasu riwaya gama ga malamai suka ce dinari dubu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake ga yawa sahabbai don su san da za su yi taka tsantsan da duniya shi ke ba su misali daga cikin al'umma da suka shuɗe tun ba a aiko shi ba yace ba ni ranta mu ko dirhami dubu ko dinari dubu yace a to kafin ranta maka waye zai maka garanto ka zo ba in je gurin sa ce gaskiya ba ni da wani wanda na sani anan zai mun garanto kawai in za ka iya bani bismillah amma ba ni da wani wanda na sani sai ce Allah ne kawai ya san abin da muke ciki sai ce wa kafa billahi wakila shi mai bada kudi sai ce shikenan ka ce Allah to Allah ya isa Allah ya isa garanto sai ce to sheda fa wa za a samu sheda ya ce ni gaskiya tun da ba wanda na sani kamar da na gaya ma ɗazu ba fa wanda na sani sai zai to sai dai Allah ya shaida cewa za ka ba ni dinari du sai ce waka fa billahi shaida ce to ko Allah ya isa shaida sai ba shi zai ci gaba da harkokinsa ya ce zan dawo da shi rana ita yau ya je gama harkokinsa a garinsu rana ita yau zai dawo da shi to dama akwai ruwa a tsakanin wannan garin da wancan gari ya zo bakin kogi da kudin wannan mutumin dinari dubu da ya karba ya zo bakin gogi sai aka samu jirgin ruwan da zai kawo su ya samu matsala a wannan rana na tsaya an yi an yi ya tashi ba saboda haka yanzu ya zai ba da mai shiga ruwa kuma ga yamma ta kusa ta yi rana ta yi zawali sai koma gefe sai ya ɗau wani itace sai ya gyara wannan gefen sai ya fafe itacen ya ce wannan yanzu idan na kwana da kuɗin wannan mutumin yaya zan tsaya a gaban Allah bayan mun yi akan yau ne za a kai masa ruwa ba gangance ba jirgi ne ba ci yanzu in ban kai masa ya za a yi da haka za mu tara dukiya sai kwafe wannan itacen sai zuba kuɗin a ciki sai rubuta wasiƙa ya ce ya wane ɗan wane assalamu alaikum wa rahmatullah ga kuɗinka nan ina fatan Allah ya iso maka da su lokacin da zaka bani ka ce in kawo garanto nace Allah ka yadda ka ce in kawo sheda nace babu kowa da na sani sai Allah ka ce ka yadda to ina fatan Allah ya iso maka da kudin ka sai rubuta a jikin takarda sai zuba kuɗi a cikin wannan itacen sai ya ganye ya ɗaure wancan gefen ya ɗau ganye ya daure wannan gefen sai ya koma gefe ba wanda gan shi ya ce ya Allah ba na so in ji kunya ina taka tsantsan ba zan kwana da in wani alhali mun yi alkawari ba ya Allah lokacin da wani zai bani bashi ya ce in kawo garanto na ban san kowa ba ya Allah kai ne kawai garanto na ya yadda ya bani ya ce in kawo shaida na ce ban san kowa ba ya ce ya yadda da kai ya Allah ya Allah ina roƙonka yadda ya yadda da kai ya bani wannan bashi na biya bukata ta ya Allah ka cika mun alkawari na ka isar masa da wannan kuɗin a yau din nan sai ya jefa icen kawai kan ruwa daga wani gari ba ruwa ya rinka tafiya da wannan icen ya rinka tafiya da wannan icen ya rinka tafiya da wannan icen sai ka zo daidai gaban wannan garin sai ruwa ya kau da icen wannan yana matsowa gefe yana matsowa gefe shi kuma wancan mutumin ya zo bakin kogi ya ce ya aka yi lafiya ko wa'innan ba su ba shi kuma ina da bukatan kuɗi ne daga yamma ta yi shi ma zawali ya ja haka nan sai koma gida kawai zai koma gida sai ga wani ike yana tagowa a kan ruwa kuma da ya zo daidai kusa da gaba sai ruwa ya kaɗo itan kawai sai ya jefa shi a bakin gaba kai amma wannan ya ce me zai hana kawai maimakon koma gida haka bari in san wancan itan mana in na je gida kawai ayi abinci da shi shine zo ya ɗauka ya taho gida yana zuwa da ya ajiye ruwa fa a cikin ruwa ne amma ruwa bai jika ba ruwa bai jika kicin ya jika kudin ba Aa. ganyen bai kubuce ba Allah ya iso masa da shi saboda mai sabon tawakali ga Allah ya ta kasa a rayuwar duniya da ya zo ya zo zai fasa icen yana ajewa sai ga kawai kudi sun zubo da icen ganyen ruwa duk yadda ruwa ya yi ta yawo da shi ganyen bai zame ba sai da aka zo gida ganyen gani sai ganyen ya zame kawai sai ga kudi sun zubo ya na ga kuɗi a cikin wani icen sai ga wasiƙa da duba sai ga wasiƙa da ya dauko sai assalamu alaikum wa rahmatullah za ka za ni ne wa ne. na turo maka kuɗi ka ina fatan Allah ya iso maka da su ya kirga kuɗi ya ga daidai wani sati jirgi ya tashi sai sake ɗauko dinari dubu shi wancan mutumin sai ya taho yana isowa jirgi na ajiye su ya tsaya ko ina ba sai gidan wannan mutumin shi kuma wannan mutumin kuɗi ya riga ya tabbata tun wancan satin ya kirga ya gani yana zuwa yayi sallama ya wane lafiya ya ce lafiya kalwa guna dama na zo maka da kudi Kana ya ce wane kudi ya ce kudin da ka bani bashi ya ce ba ka turo kudin ba ya ce Allah ya so maka da su ka duba dukan su yan taka tsantsan da Allah yanzu da yanzu ne wane ai ba zai ma dauko wata dubun ba sannan kuma in ya zo gidan wannan mutumin ya ce ya na aiko ba ce wane kudi kawai ko kudi a ina wa ka ba ya kawo shi sa ka ga mutane da gangan mutum zai je ya kwace gonar wani wai shi ya saba da alƙali ko ya saba da biyan kuɗi da rashawa ya kwace gonar wani da ƙarfi yaji ya zama nasa wani ya zo akan iyakan makwabcinsa ya ce katanga kaza dole sai an matsar da ita ya kawo alƙalai na ƙarya da gaskiya da mara da ƙarya da rashin gaskiya kai duk gaba ɗaya an abu na, saboda ka yaku bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya hibbu amanatin wa husnu hadithin wa husnu khaliqatin wa iffatin fi tumatin Allahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi